A cikin daren jiya ne ma'aikatun ministocin kasuwanci da na man fetur na janguriyar Nijar suka fiddo sadarwar yin kashedi wa 'yan kasar da ma duk masu tsallakawa da man fetur na gazuwal ko diesel zuwa kasashen waje ko makwabtan janguriyar Nijar. wannan kashedin ya biyo bayan karamcin man da kasar take fuskanta sanadiyar yaƙi a ƙasar ukraine inda gangar man fetur ta halba daga dalar amurka 80 zuwa 123 a yanzu haka a kasuwar duniya yayin da ma'aikatar da ke kula da alhakin sayar da man ta ƙasar cewa da deb ta ce a iyakokin nijar da najeriya matasa ne ke zuwa station suna cika biduduwa suna shiga da su a Najeriya saboda man ya hauhau a can kuma saboda shigowa da tataccen man da Najeriya ke yi ganin cewa ya hauhawa a kasuwar duniya da ma karamcinsa saboda yakin Rasha da Ukraine na fada wani mai sayar da man diesel ko kuma man gazuwal a bayan fage a garin birnin Kunni ya yi mini bayanin halin da ake ciki a halin yanzu. A bidiyo yalo inda bayan hoge na a zai kai wajen sha shida da rabi na bayan hoge muna ma kasuwar bayan hoge magana shi na nice ma ko da ya samu wahala rai namu na bayan hoge a lokacin da ana zaman laya Najeriya na turo shi da bai wuce jikka takwas da rabi jikka tara haka yake tai da shi to kaga abin da an jikka takwas da rabi tara yau ya kai kusan sha shida da rabi ai abin ya wuce hankali wannan lamarin na rashi ko karamcin man gazuwal ko diesel a jamhuriyar Nijar ya samu tafiya cikin wani halin rabbana kawada ta mu kamar yanda waɗansu durobobin manyan motoci da na haɗu da su a garin na birnin Kwanni kasancewa garin na tsakiyar Nijar suka yi mini bayani. Akwai wani wuri kana samu akwai wuri ba ka samu ko ka samu kwanakin na ta yi da magara wallahi na sa ban samu ba hal na zo maradi maradi kuma na samu sanlit kawai sanlit kawai na na samu na zo nan nan kuma yace ba ga zuwa mota babba ne in ba ina na reserve suke reserve na bai ta yi bai zuwa yanzu na zo kone ban samu gazuwar ba gazuwar da na zira zira ne na ganin sun sai da su kadan kadan kuma kuma ban da kudi eh, yanzu da yi kuma na ta yi saso yake a gazo na ya kare ne masana na wannan mu ba taɓa gani iri wannan na Nijar ba kowace station ke da gazo ba akwai waɗanda sai ka yi jira a tura maka gazo sai ka gaji da zama ma kan ka samu watar saboda rishin Allah da ya kamun sokin al'amarin kawai ita dai gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ba a da bayan hana tsallakawa da man na gazo ko diesel zuwa kasashen waje ta ƙara yanka shedi ga masu station station da kar su kuskura su ƙara kuɗin mai ko kuma su haɗu da hushin hukuma haruna na bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar